Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya wannan safiya ta Alhamis. A cikin shirin za a ji cewa sabuwar majalisar wakilan Amurka ta kasa zaben shugabanta a rana ta biyu a jere abin da ke zaman wata matsala ga dimokuraɗiyyar ƙasar. Nan da wani ɗan lokaci ne a yau, Papa Roma Francis zai jagoranci jana'izar wanda ya gada Benedict na sha shida a fadar Vatican. a najeriya yayin da masu neman shugabancin kasar a zaben da ke tafe suka dukufa zawarcin kuri'u koya dan takarar jam'iyyar na nnpp rabiu musa kwanku sai dauki masu kallon takarar tasa ta gangance jihar kano yake kawai yake hankoran kamawa ah, <laughs> wanda mutane tababbu ne mu abin da muke so su yi ta andaretin mu su dauka kano ne kano wasa ce To a Najeriya dai ana can ana ta kace na ce bayan da masarautar Bauchi ta tube wazirin Bauchi Alhaji Bello Kirfi daga wannan mukami nasa bisa zargin rashin da'a ga gwamnan jihar. Mai girma wazirin Bauchi ba shi zai yi biyayya wa gwamnati ba gwamnati ne za ta masa biyayya. To idan muka je Nijar kuwa za a ji cewa hukumar babban birnin kasar ya mai ta hana shiga da kuma fita da kaji da sauran tsuntsaye dangi a birnin saboda barkewar cutar mura tsuntsaye. To amma kafin waɗannan da wasu rahotannin za mu fara da labaran duniya tukuna ana tare ne da Muhammad Nur Muhammad. Nan da wani ɗan lokaci ne a yau Alhamis Papa Roma Francis zai jagoranci jana'izar wanda ya gada Benedict na sha shida a fadar Vatican. Tuni dai dubban jama'a suka fara cika dandalin St. Peter's domin addu'a ga marigayi tsohon Papa Roman wanda ya rasu a jajiberin sabuwar shekara yana da shekara 95 a duniya. kusan shekara goma bayan saukarsa daga mukamin shugaban ɗariƙar katolika na duniya saboda rashin ƙoshin lafiya bayan jana'izan ne a za a binne shi a wani ɗaki na ƙarƙashin cocin st peters ɗin wanda hubare ne na fafaroma sama da casa'in da suka gabace shi Ƙwararru a tarayyar Turai sun ƙarfafa buƙatar ganin ƙasashen ƙungiyar sun sanya dokar yi wa matafiya daga cana gwajin cutar corona tun kafin barin su ƙasar zuwa Turai saboda barkewar cutar a Sin. Haka kuma sun bayar da shawarar yin gwajin tsilli-tsilli ko nan da can ga matafiyan da suka isa ƙasashen daga cana da zarar sun sauka da sanya takunkumi a jirgi da kuma binciken dagwalo ko ruwan banɗakin jiragen da za a zubar. sai dai kuma wani farfesa wato yanzu huwan, babban jami'i akan harkokin lafiya na duniya kungiyar masana kan hular kasashen waje da ke amurka na nuna shakku kan wato tsarin matakin inda ya ce zai iya jinkirta yaduwar kwayar cutar ne kawai amma shakka babu hakan ba zai hana yaduwar ta ba tun wasu kasashe dai suka bullo da yin gwajin hukumomin china sun soki matakin gwajin na kafin shiga jirgi tare da gargadin mayar da martani Shugaban Kenya ya ce ƙasar ba za ta saba ƙa'idar biyan duk wani bashi da ta ci ba saboda tsananin matsalar tattalin arziki. William Ruto ya gaya manema labarai cewa Kenya ta dakatar da cin duk wani bashi kuma daga yanzu a lokacin daga yanzu a lokacin da gwamnatin ta karbi mulki dai a watan Satumba na shekarar da ta ƙare ta ce ba za ta rage cin bashi mai tsada na gudanar da harkokin da suka jibanci kasuwanci a maimakon haka za ta karkata ga cibiyoyi da hukumomi masu bayar da bashi mai rangwame kamar bankin duniya ita ma dai kenya kamar sauran kasashen afirka na fuskantar haɗarin raguwar kima ko ƙarfinta na samun rance saboda katutun bashi da ke ta ƙaruwa a kanta da kuma kuɗin ruwa na duniya da shi ma ke cirawa to labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc A ƙasar Sifani ana ta cece kuce kan yadda ake amfani da bakar fuska ko fuskokin da aka yi wa bakin fenti ko shafe a lokacin macin bikin Kirsimeti da aka saba yi na al'ada. A duk shekara ranar biyar ga watan nan na Janairu ana yin gangami inda jama'a kan yi maci a garuruwa da biranen ƙasar ta Sifaniya, inda a lokacin maza kan yi shiga ta musamman a matsayin sarakuna uku wato na al'adar Kirista kamar yadda yake a Bible. fadawa ko barorin da ke musu rakiya kuma suna baiwa yara alewa da sauran kyautuka a wasu garuruwan kamar iwalala a catalonia masu bikin suna yi wa fuskokinsu bakin shafe wanda kuma hakan ke janyo suka na zargin wata alama ta nuna wariyar launin fata masu suka dai na cewa amfani da bakar fuska abu ne na tsohon yayi wanda kuma cin mutunci ne to amma kuma masu shirya bikin a garin na iwalala na cewa yin hakan ya zamar musu dole saboda ba sa samun isassun 'yan asalin afirka da ke shiga a yi da su bikin to masu sauraro labaran duniya kenan daga sashen hausa na